Shi dai wannan kamfani wanda shi ne irinsa na farko a garin dutsen jihar Jigawa zai ke sarrafa kayan amfanin gona irin su alkama, masara, dawa da sauransu a inda zai ringa sarrafa kimanin tan talatin a kullum A jawabinsa gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce, ya gode wa shugaban kamfanin Alhaji Sabitu Yahaya bisa irin wannan kokari da ya kawo wa jihar tare da sauran waɗanda suka gina kamfanin nuka a jihar ta Jigawa. Domin kaddamar da wannan gagarumin kamfani da kuma cika alkawarin da muka yi na cewa a hankali a hankali kamfanonuwa za su bayyana a jigawa kuma da ubangiji za a samu ayyukan yi sannan ya danganta irin wannan kokari na samar da waɗannan kamfanannuka bisa kiran da mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi da a koma gona ya kuma ce a shekarar da ta gabata jihar jigawa ita ce ta zo ta uku wajen samar da shinkafa a ƙasar nan A jawabinsa shugaban rukunin kamfanin NUKAN na Jifatu Alhaji Sabitu Yahaya ya gode wa mai girma gwamnan jihar Jigawa bisa goyon bayan da yake baiwa duk wanda ya yunkura don kawo wa jihar ta Jigawa ci gaba. musu da Allah ya sanya aka lafiya ko muke tashi lafiya kuma Allah mai kowa gidan shi lafiya amma ina jan hankali ga al'ummanmu gaba ɗaya tun daga ɗan firamare tun daga ɗan naziri sai mun koya musu aƙida aƙida wadda ake ce ma ta wadda ake sawa a ƙasa mutane su so ƙasarsu su so area su su so jihar su su so local government su su so afirkan su shi dai wannan kamfani an gina shi ne akan kuɗi kimanin naira miliyan 500 a inda zai samar da aikin yi ga talakawa musamman halin da ƙasar nan take ciki na rashin aikin yi daga dutsen jihar jigawa aminu nuruddin amin ke ɗauke da rahoto